na fara da tambayar mai martaba sarki shin a shekara hamsin ɗin da ta gabata yana kan karagar mulki an samu sauye-sauye da canje-canje masu tarin yawa Ko ya sarki ya fuskanci wannan kalubale hali ne na duniya ko da yaushe cikin juye-juye da canje-canje suke kamar yadda muka faɗa ɗazu wanda Allah ya bashi hutu shine wanda zai karɓi abin da duk Allah ya kawo saboda haka duk canje-canje da ake samu Allah ne ke kawo su kuma haka halin duniya take kama yadda mutane suke canjawa to haka kuma harkoki na duniya suke canjawa Allah taimaki sarki a cikin shekara hamsin ɗinan da aka yi ana gudanar da mulki shi wani irin abu ne sarki ba zai manta da shi da ya faru da shi a cikin shekara hamsin ɗinnan alhamdulillah babu wani abu wanda za mu iya cewa gashi sai dai mu ce kusan duk shekarun hannun hamsin babu wani abu da ya taɓa bata mana rai duk abin da Allah ya kawo shine abin da za a amsa Allah taimaki sarki an zaɓe ka a matsayin sarki kana jakada ba tare da kai hakimi ba a lokacin da aka naɗa sarki ya sarki ya ji to na ji daɗi kuma na ji rashin jin daɗi rashin jin daɗi shine na tare da yayye da iyaye a lokacin na tunanin ko zan iya tafiyar da abin nan tare da taimakon waɗannan 'yan uwa da yayye da waɗanda suka zauna da mahaifanmu waziransu da ma wanda suka zauna da kakanninmu a cikin waziranmu to amma da yake allah shi shine yake bayarwa kuma shi ne mai taimako ba mu samu wata wahala ba bayan gyaran tsarin mulki na shekarar 1976 mutane suna ta bayyana albarkacin bakinsu dangane da rauni da aka samu na irin ikon da sarakuna suke da shi wajen tafiyar da mulki shin sarki yana ga akwai buƙatar a gyaran tsarin mulki da za a yi na yanzu a ba su wani iko na gudanar da mulkin al'umma sarakuna da yawa sun kawo wannan ra'ayi amma mu muna tsaye akan abin da duk allah ya kawo shine abin da za mu tsaya a kansa don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda allah ya kawo su kuma mun karɓe su da hannu biyu ubangiji shine mai kawo canje-canje shi ya kawo canje-canjen kuma ba mu ga wani canje-canje ga jama'a ba domin jama'a ko tafiya muka yi muka dawo sai muka kamar a ran nan ne ma muka shigo gidan nan a wajen jama'a Allah taimaki sarki a shekara hamsin ɗinnan da aka yi ana gudanar da mulki an samu goyon bayan al'umma da mabiya shin wani irin kira za a yi ga al'umma na ganin an ci gaba da ba da wannan haɗin kai domin a ci gaba da samun ci gaban da ake hankurin samu a jihar kano to ci gaba shi muke ta fatan allah ya kawo wa kano da najeriya ma gaba ɗaya da ƙaruwar arziki da ƙaruwar lafiya don haka muna kira ga jama'a duka su ta addu'a yadda za a samu zaman lafiya kuma a samu kwanciyar hankali a ƙasar najeriya gaba ɗaya ran sarki ya daɗe a shekaru hamsin da aka yi akan karagar mulki su wane ne sarki ba zai taɓa manta da irin gudunmawar da suka bashi ba wajen tafiyar da mulkinsa to suna da yawa ba mutum goma ba ne ba mutum ashirin ba ne da 'yan uwa waɗanda suke lokacin da muka zo duk a gabanmu suke a shekaru da kuma waziran 'yan majalisar mu misali 'yan majalisa su madaki ga wani madakin nan da kakansa ma mun zauna An dai shirya a gobe Juma'a za a gudanar da addu'o'i na musamman a game da wannan biki na cika mai martaba sarki shekara hamsin a kargan mulki yayin da a ranar Asabar za a gudanar da kwarya-kwaryar daba domin murnar cika shekara hamsin da mai martaba sarki a kan kargan mulki a jihar Kano. Muhammad salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.